جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a sha tara ga watan tara watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yawon shekara dubu da da hudu arba'in, yawon ita ce ranar ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da 2019 Allah Ta tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa iskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba a manta ba har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul bakara a jiya mun tsaya aya ta 167 a cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 168 fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban a'udhu billahi min zai faru a ranar tashin alkiyama tsakanin waɗanda suka yi biyayya da waɗanda aka yi wa biyayya a wurin bautar wani Allah da yadda al'amura za su kasance ba daɗi a filin tashin alkiyama wanda daga ƙarshe za a zargi shaidan ana ganin cewa laifinsa ne shi ma shaidan ya yi doguwar hudu wanda zai wanke kansa cewa ba laifinsa ba ne ko da shi ɗan yarin jayi mutum wajen aikata mummunan laifi ranar tashin alkiyama shaidan zai tabbatar cewa ba shi ya sa shi ba don haka tun daga nan duniya mutum zai yi ƙoƙarin kansa wurin ganin wato ya raba layinsa da na shaidan Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulumin mafil ma fil ardi halalan tayyiban ku ci daga abin da ke cikin ƙasa bi ma'ana abin da ke bisa ƙasa ke halalan tayyiban ku ci halal abin da yake mai daɗi daddada wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku yadda ku bi matakai na shaytan kada ku bi hanyoyi na shaidan innahu lakum aduwwun mubin lallai shaidan a gare ku wato makiyi ne mai bayyananniyar wato kiyayya babban malami na tafsirin alqur'ani الشيخ Amin, Ibn ابن محمد المختار الشنكيطي الله Allah Ta'ala ya tashi fassara wannan aya ya fassara wata gaba daga cikin aya fadin Allah ta'ala wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyi na shedan ko matakai ko tarko da shedan yake kafawa malam yake cewa lam yadhkur huna ma yatarattabu ala ittiba'ihi ala ittiba'i khutuwatihi min ad-darar shi dai Allah ta'ala ya ja kullum mu ne ce kada mu bi hanyoyin shedan amma bai gaya mana idan mun bi me zai faru ba cewa ya kada ku bi anan da yayi bayani Walakin walakinahu ashara ila zalika bi qawlihi yake alqur'ani wani yanki ana fara magana sai a karasa a wani wuri ko kuma a faɗi wata aya a wani wuri a fassara ta a wani wuri to akwai wata aya tana nan cikin suratul nur aya ta 21 wannan ayar ita ce ta yi bayanin idan an bi hanyar shaidan to ya za a kwashe Allah ta'ala yake cewa wa man yattabi khutuwati shaytani wa man yattabi hanyoyin shedan da yake tarkonsa da yake kafawa ya sani zai kare a aiki ɗayan biyu ko guda biyun gaba ɗaya fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar lallai shi shedan yana umarni ne da aikata albasha da kuma abin ki idan aka ce albasha duk wani aiki na asha abinda za a ce tir da mai yin wannan aikin to shedan yana umarni da yin wannan aiki wal munkar da duk wani aiki abin ki wanda da an ga wannan aiki to an ga abin da zuciya ba ta so wani abu ne abin ki to dan haka wannan kuma shine aikin shedan kuma shine abin da shedan yake karantarwa babban malamin musulunci Imam al-Qasimi a cikin littafin sa Mahasinut Ta'wil fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu kulu ma fil ardi halalan ya ku mutane ku ci abin da ke bayan ƙasa na halaliya wa huwa man tafa'aluhu a tahrim idan aka ce halal to shine abinda duk wani hukuncin haramun ya koru daga kansa ana ganewa halal wani abu ne tsantsa wanda duk wani hukuncin haramun baya hawa kansa wato halal din halal din ce tsantsa to Allah ta'ala yace ku ci daga halal wanda babu haramun a cikinsa. sa ai tayyiban ku ci daga daddada halalan tayyiban ku ci daga halal wanda yake daddada ai mustaqaban fi nafsihi wanda yake da dadi a karan kansa ghaira darin lil abadani wala lil uquli duk wani abin da idan kun ci ba zai cutar da jikinku ba kuma ba zai cutar da hankulanku ba ana gane ba duk abin da za ka ci wanda ba zai cutar da jikinka ba kuma ba zai cutar da hankalinka ba wanda shi ake kira halal muna gane wannan duk abin da zai cutar da jikinka misali a ce likita ya ce ka daina cin soyayyen abu to yanzu kai soyayyen abu ya zama haramun gare ka idan ka ci kayan haram saboda in ka ci zai cutar da kuna gane wa jama'a idan ka ci zai cutar da ke, to ya zama haram gare ka saboda ni ne, da halal ne amma yanzu in ka ci zai cutar da ke to ka bari idan aka ce in ka ci abu kaza a ilimin likita ya tabbatar ma cewa in ka ci abu kaza zai iya halakar da kai ko zai cutar da kai to yanzu haramun ne ka ci kama wanda yake da ulfa a ce kada ya ci kaza kada ya ci kaza to ya bari jama'a muna gane wannan domin ilimi ba ƙarya bane ko ilimi gaskiya ne tun da an auna ne ba an haramta maka bane an auna ne aka gano abu kaza zai cutar da jikinka ko ko yau da gobe ka gano cewa idan ka ci abu kaza zai kumbura maka ciki ko zai lalata maka ciki wannan abin sai ka bar shi jama'a muna gane wannan ko zai jawo maka rashin lafiya idan ka ci za ka yi rashin lafiya to sai ka bari abinda ka san idan ka ci zai burkuta maka hankali zai burkuta ma kwakwalwa wannan abin sai ka bari shi ya yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya raba gardama yace kullu muskirun khamr wa kullu muskirun haram manzo Allah yace duk wani abu da ke sa maye wannan abin giya ne in dai yana saka maye to giya ne duk abin da ke sa maye shi ko haramun kaga a tsaya ana cewa wiwi haramun ne ai ta ba tambaya shine tana burkuta hankali eh to haramun ana gane ba duk abin da za a ci ya kauda hankali to ya zama me haram kaga duk kwaya ta shigo ciki ana ganewa duk abin da zai jawo rashin lafiya hankali ya shiga wani hali mutum ya aikata wani abu ba cikin hankalinsa ba to wannan abun yana cikin jerin yan haram su da haka yake cewa wato tsayiban abin da yake mustataban mai daɗi shi karan kansa abu ne mai daɗi, ku ci daga abubuwan da Allah ya halitta masu daɗi waɗanda ba za su cutar <clears throat> wato da jiki ba kuma ba za su cutar da hankula ba wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku yadda ku ba hanyoyin shaitan wa hiya wa masalikuhu wato sune hanyoyin shaitan da ainihin inda shaitan yake sa ana bi ka iya cewa hanyoyinsa da labinsa duk da labi da hanya duk ne ana ganewa ko hanyoyin shaitan fi ma adalla atba'ahu fihi daga cikin hanyoyin na shaitan wanda ya ɓatar da mabiyansa a ciki wato min taharimil baha'iri was sawa'ili wanda shaytan ya kai su ga haramta al baha'ir jami ne na bahira kamar da mu ji nan gaba wani nau'i ne na raƙumi ko kace raƙuma mace wanda ta haifi 'ya'ya, mata ɗaya a jere guda biyar ana ganewa ko ta haifi maza daga ƙarshe ta rufe da tsiya mace haihuwa ta biyar akwai asawa'in ita ma dai kuma ce wata ainihin ba a ci ba a dora mata kaya saboda wani abu da suka dora wa kansu cewa yanzu ta haihu ta yi hidima don haka ta zama halal bi da ta zama haram a ci wannan dabba ne ba wanda zai dora mata kaya ba wanda zai ci namanta ba wanda zai mata kaza ba wanda zai mata kaza jama'a muna gane wannan kaga ba Allah bane ya ce haramun ne a ci su ne suka haramta wa kansu wa ya zayyana musu haka shedan ne ya zayyana musu su haramta wa kansu wannan dabba wal da kuma dabba wasu kan ce gona da suke ce ma wato al ita ce dabbar da ta haifi yaya yan biyu har sau uku ana gane ko raƙumin da ya haifi ƴaƴa biyu eh, taguwa ta haifi ƴaƴa biyu har sau uku da ta zo na uku tun da mata take haihuwa sai ta haifi namiji a matsayin ɗa na bakwai yanzu a ce wannan ta fadar da shi da ɗan uwansa ana gane wa ne don haka yanzu haramun ne a ɗora maka kaya haramun ne a ci naman haramun ne a ba ta wahala haramun ne a mata kaza Allah ne ya haramta a'a shedan ne ya haramta musu sai suka haramta wa ana ganewa ko yana daga cikin bin hanyoyin shedan mutum ya zo ya haramta abin da Allah ya halarta shi da nasi ko ku ya halarta abin da Allah ya haramta da nasi wannan yana daga cikin jan kunne da Allah ta'ala ya mana cewa mu kiyayi hanyoyi na shedan to dan haka ma zayyana hulahu cikin abin da shedan ya kawata musu fi jahiliyatihim a lokacin jahiliya kenan an samu hadisi daga iyadu bin shibar Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuma manzon Allah yace Allah ta'ala ya ce inna kulla malin malahtuhu ibadi fa huwa lahum halal du wata dukiya da na bawa bayina wannan dukiyar halal Allah ta'ala ce in dai ni na ba bayina dukiya to dukiyar halal ce misali kuma dukiya ce da Allah ya bawa bayansa to wannan dukiya halal ce tumaki dukiya ce da Allah ya ba bayi wannan dukiya mai ce halal ce tunda Allah ta'ala ya yanke gaba daya ya ce duk wata dukiyar da na baiwa bayina to wannan dukiya halal ce gare su ana gane wannan ayi to ba wanda zai iya zuwa ya balla wani balli ya yanke wani yanki ya haramta shi ba ya da wannan dama kuma ba ya da wannan ainihin wato wato ya da wannan hurun dan haka Allah ta'ala ya ce wa inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halicci bayina suna masu wankakkiyar zuciya masu karkata zuwa ga Allah idan da za a bar bawa akan abin da Allah ya halicci zuciyarsa to zuciyarsa tana son karkata zuwa ga Allah sai dai idan an samu wasu ko wani ya karkatar da shi shine Allah ta'ala ya ce faja'at hum shayatin sai shaydanu suka zo wa bayina fajtalatuhum an dinihim da suna kan tabi'a mai kyau suna kan addini to shaydanu da suka zo sai suka dauke bayin nawa daga kan addinin nasu wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abin da ni na halatta musu ana ganewa ko suka haramta musu abin da ni na halatta musu abu halal ne amma sai mutum ya haramta wa kansa ba aya ba hadisi ba dalili saboda hukuma ta sheda dan haka sai su haramta wa kansu wanda wannan hadisi yana cikin sahihul jami'ul sahih hadisi na 654 ya zo cikin ya zo cikin sahihul ibn hibban hadisi na 654 ya zo cikin sahihul jami'ul sahih hadisi na 2637 ya zo cikin takhrijul mushkilul abar hadisi na 3875 wa min ma yadkhulu fi quwwati shayatin yana daga cikin abin da yake shiga cikin bin hanyar shaytan kullu ma'siyatin lillah duk wani sabo da aka yi wa Allah to wannan sabon ɗaya ce daga cikin bin hanyoyin shaytan ana gane wa ko sabon Allah bin hanyoyin shaytan ne wa minha daga ciki akwai an-nuzuru fil ma'asi akwai an-nuzuru fil ma'asi alwashi wanda ya shafi saban Allah ana ganewa alwashi wanda ya shafi saban Allah akwai alwashi mai kyau akwai alwashi mara kyau alwashi mara kyau shine mutum ya yi alwashi zai tsaya a rana ba zai shiga ruwa wannan fatawa ce ta shida ana ganewa ne ko mutum ya alwashi zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba ko mutum ya alwashin zai kwana a tsaye ba zai zauna ko ba zai kwanta ba duk wannan hanya ce ta shedan alwashi ne wanda baya halatta zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum wanda ya tsaya a rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wancan aka ce ai wane ne me ya same shi haka yake tsaye a rana ki ai ya rasulullah yayi alwashin cewa zai tsaya a rana alwashi ya dauka zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba sai rana ta fada kan. su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ce mai shiga inuwa an gane wannan alwaji abin binne sun bin hanyar shi ne shi shiga inuwa saboda abin da yake ba addini bane ba inda musulunci ya yadda ka ba kanka wahala dan tsoron Allah ba sa ka wannan ana ganewa ka dauko wani aiki mara kyau ka dora wa kanka kana ganin zaka samu lada ko abin da kake yi addini ne a'a manzo sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku ce mashi ya karya wannan alwashi. maza maza shiga inuwa wannan huduma ce ta shedan bin hanyoyin shedan za haka nan take bari ala sha'abi imam sha'abi yake cewa kafin mu je magana sha'abi wani zai ce ba mu magana kan alwashi mai kyau ko alwashi mai kyau shine mutum yayi alwashi cewa idan Allah ya bani kaza ko idan Allah ya biya mu bukata kaza zan mai azumi daya ko zan mai azumi uku ko zan mai azumi goma ko zan yi sadaka da kaza misali mutumin da baya da haihuwa Allah bai ba shi haihuwa ba yace idan Allah ya bani haihuwa zan yi azumi daya kaga wannan alwashi ne to idan idan mutum ya wannan alƙawarin dole sai ya cika kuma Allah ya yi inda suke cika alwashi dan sun dauka Allah ta'ala ce yufuna bin nazari yufuna tabaraka wa ta'ala yake cewa mutanen kirki yufuna bin nazri suna cika alwashi idan sun dauka wa Allah alwashi ana ganewa yufuna bin nazri suna cika alwashi wa yaqafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yinin da kana sharruhu mustatiran sharru wannan yini mai karfafi ne sharri ne mai watsuwa domin abin da yake watsuwa kenan yana iya samun ina fata gane wannan kenan Allah ta'ala yana ga mana cewa sharri na ranar tashin alkiyama sharri ne mai yawa dan haka saboda tsoron wannan sharri na ranar tashin alkiyama idan sun dauka wa Allah alwashi sai su cika wannan shi ake ce alwashi mai kyau duk da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fadi dangane da alwashi yace inna ma yastasriju min al-bakhil shi alwashi yana fitowa ne daga mutumin da yake marowaci an gane ai wanda ba zai wa Allah azumi ba sai ya ce idan Allah ya mai kaza hmm. shi ma zai yi kaza kaga wannan marwaci ne yana rowa irin ta ibada ana ganewa ko to manzo sallallahu alaihi wasallam ce inna ma yastakhriju min al-baqi sai dai ana samun albada wato alwashi ne daga mai rowa wajen ibada wanda ibada sai yana rowa a cikin ta to dan haka nan da Allah ta'ala Yace a cika alwashi kuma ya yabo waɗanda suke cika alwashi idan sun dauka wa Allah tabaraka wa ta'ala imamu sha'abi yake cewa nazara rajulun an yanhara ibnahu to kaga wani alwashi mara kyau wani mutum yayi alwashin cewa idan wata bukata tashi ta biya zai yanka ɗansa ana gane ba zai yanka ɗansa kamar yadda ake yanka rago a matsayin sadaka ko a yanka wani abin yanka shi kuma yace to saboda jin dadi to dan sa ma zai yanka to daga nan tunda ya alƙawarin zai yanka dan sa ah me ya faru fa aftahu masruqun bi dhabhi kabshin babban tabi'i masruq sai ya bashi fatawa yace a a kada ka yanka dan ka dai yanka mai ka yanka rago yana mai iktibafi akan abin da ya faru lokacin annabi Ibrahim alaihi salatu Salam da zai yanka ɗansa annabi Isma'il shi ma bai yanka shi ba sai yanka min wa fadainahu wa Allah ta'ala ce sai muka fanshi annabi Isma'il da wani abin yanka mai girma wanda shine rago da muke layya a yau ana ganewa ko to dan haka ba a yanka shi ba sai aka fanshe shi to kai ma wannan yaron naka kada ka yanka shi ana gane wallahi karka yanka danka ka yanka rago madadin danka domin rago shine abin yankawa ba danka ba har ma yake ga masa yace wannan aikin da zaka yi wa qala ce haza min khutuwati shaytan wannan yana daga cikin bin hanyoyin shaytan shaytan ya raya maka a zuciya saboda girman ibada ya kamata ka yanka danka wannan fatawa ce ta shaytan shawara ce ta shaytan ba abu bane mai kyau mutum ya dauki ɗansa ya yanka saboda wata biyan bukata a'a don haka imam masruf sai masa fatawa cewa ba ɗan ka za ka yanka ba ka yanka rago Zan ya gwada mai hakan ba daidai ba ne wa ƙala abu duha an masruf abu ya yi riwaya daga masruf Allah ta'ala ya musu rahama ya ce ata abdullahi bin mas'udi bi wa mihri wata rana an zo wa abdullahi ɗan mas'ud da ainihin wato nono da kuma gishiri fata ala ya akulu ya ci gaba da cin wannan ainihin abinci da aka kawo masa ko abin sha fa atazala rajulun min alqawmi sai wani mutum daga cikin jama'a sai koma gefe an kawo abinci Abdullahi dan Mas'ud da almajiransa suna ci sai wani mutum ya koma gefe wato gefe guda fa qala ibn Mas'ud sai Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye shi yace na bu Musa ibako wancan abokin naku da ya koma gefe shi ma ku ba ku bashi ya ci ana ganewa ko faƙala sai ya ce la'uri duhu a ni ba na ci faƙala abdullahi dan mas'ud ya ce a sa'imun anta kana azumi ne ƙala ya ce ba azumi nake ba ƙala ya ce fa ma sha'anuka to me zai hana ka ka ci abincin da muke ci ƙala ya ce haramtu an akula zira'an abadan na riga na yi wa kaina alƙawari ba zan taɓa shan nono ba har abada ana ganewa yi ko ba zan ci hantsan dabba ba har abada duka yana ɗauka فقال ابن مسعود sai Abdullah dan Mas'ud yace hadha min amali shaytan wannan alƙawarin da kai daga shaytan ne tunda ai ba Allah ya haramta maka ba manzon Allah ya haramta maka ba yanzu ya haramta bai shaytan yace hadha min amali shaytan yana daga cikin bin hanyoyin shaytan haramta abinda Allah ta'ala ya haramta shi dan haka fa'atin ku bashi abinci ya shiga abinci kace wa kaffir an yaminika rantsuwar da kai kuma to kai ka fara ana gane wai rantsuwa da kai kai kafara ita kuma kafara ita ce yadda ake yawa Allah ta'ala ya ce wanda yayi rantsuwa to fa kafaratu it'amu asharati masakin idan mutum zai kafara ya ce da miskine guda goma aw kiswatuhum ko ya musu tufafi ana gane wallahi yawa idan bai samu bane ba wato bi ma'ana ba abinci da zai bayar babu tufafin da zai ba mutum goma to daga nan kamar ya jidu wanda bai samu ba sai ce fa siyaru salatati ayya sai azumi eh auta harir raqaba akwai na tsakiya shine dan ta baiwa wanda yanzu dai a zahiran babu da bai wala Allah ko nan to na karshe shine idan bai samu ba sai azumi na kwana wannan kafara ta shi ke to da haka yace ka je kai kafara abinci kuma ka ci abinci ana ganewa ai shedan ne ya raya maka ka haramta wa kanka wani abu amma ba Allah ya haramta maka mu sani cewa kamar yadda ba wanda yake da hurumin ya halarta abu to fa haka nan ba mai hurumin haramta ana ganewa ba wanda yake sai ce kaza haramun ne ko kaza halal ne sai idan yana da dalili idan ba haka ba to ya zama bin hanyoyin shedan Allah ta'ala ya tsare shi wannan shedan innahu lakum adu mubin shedan wato maƙiyi ne a gare ku wanda ke da bayyananniyar adawa to kaji wannan littafsiri anhu domin a guje shi Allah ta'ala ya gaya mana cewa inna hulakum aduwwun mubin shedan maƙiyi ne bayyanannen maƙiyi a gare ku da anhu domin ku guje shi wa tahdhiru minhu domin Allah ya tsawatar da mu daga bin hanyoyin shedan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna shaytana lakum

sai Allah ta'ala ya umarce mu da wani irin umarni yace fattakhiduhu aduwan kuma ku rike shi dan a matsayin me a matsayin maki kamar kace me aikin shi dan ya Allah yace inna ma yad'u li yakunu min aqadis sa'ir shedan yana gayyatar ƙungiyarsa ne don su zama ma'abota wuta ranar tashin alkiyama tunda ya tabbata shedan wuta zai shiga to yanzu yana neman abokan zama ne a wuta sai Allah ta'ala ya ce shedan makiyi ne gare ku zaman lafiyan ku shine ku riki shedan a matsayin ne a matsayin makiyi domin yana kiran mutanensa don su zama ɗan mutu tare da shi su fatir aya ta shida. a wata aya Allah ta'ala ya ce a afatattakhidunahu wa ta awliya afatattakhidunahu a ta afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni Allah yana tambayar mu yanzu ku nan za ku riki shaytan za ku riki mabiyan shaytan zuriyar shaytan anan ba ana nufin ƴaƴansa ba waɗanda suke shaydanu ɗan uwansa da ke aikin shi yanzu za ku rike shaytan da shaydanu ɗan uwansa masu aiki tare da shi ku rabu da ni Allah ta'ala yana tambayar mu dan abin ai abun mamaki ne mutum ya bar Allah ya kama shedan yanzu ku za ku rabu da Allah ku kama shedan da mutanansa wa hum lakum adu alhali shedan da mabiyansa makiya ne gare ku Allah ta'ala ce bi isalil zalimi da badala sai tirda wannan aiki irin wannan sauyi da wasu ke yi suna canja Allah da shedan suna barin bin Allah suna bin shedan suna barin girmama Allah suna girmama shedan suna barin umarnin Allah suna bin na shedan suna barin halattawar Allah suna bin ainihin na shedan suna barin haramtawa Allah suna bin na shedan canja wannan da suka yi daga na Allah zuwa na shedan Allah ta'ala ya ce bi isalil zalimi da badala tirda da azzalimai suka canja na mai barin umarnin Allah wanda ya ce halal ne abu umarnin shedan wanda ya ce haram da barin umarnin Allah da yace haram ne abu umarnin shaytan da yace mai halal ne dan haka bi isal zalimina badala wannan aya tana cikin suratul kafi aya ta 50 fadin Allah ta'ala yace qala hadha min amali shaytan sai yace me qala hadha min amali lokacin da annabi Musa idan za mu iya tunawa a kissarsa da ya zo ya sadda wasu mutane guda biyu suna ainihin husuma ɗaya ɗan ƙabilarsa ɗaya kuma ba ɗan ƙabilarsa ba bayan ya raba su aka dai samu abin da aka samu wannan wanda ba ɗan ƙabilarsa ba fa wa kaza hu musa fa kaza alaihi da annabi musa ya bangaje shi sai mutumin da ya faɗi mu. قال إن هذا من عمل الشيطان قال wannan abin da ya faru daga shaitan ne dan ba niyya ta ba annabi Musa bai yi kisan kai ya yi niyyar raba fada ne amma yana angaje wannan ya ware shi gefe guda kafin ya ankara ya fadi ya mutu sai nan Musa ya ce to wannan abin da ya faru min amali shaitan shaitan ne yake so ya kulla wani sharri an gane ai wanda haka yake faruwa da yawa mutum ya kiyaye da yawa baka je ai karaba ka fada kana ki wannan wanda kake so sai ka fada da shi yana gaba da hadarin sa da ka mai duka ya fade mu idan zaka yi rantsuwar duniya cewa ba kai ka kashe shi ba za a yi ta ba wanda zai yi ana ganewa ai da yawa mutum yana kan wata gaba da ka taba shi kadan sai fadi ya kare ko da an taba shi kadan ya fadi ya rawu ai wannan yana faruwa da yawa duk duniya za ta cewa wane ya ji ma wane rauni ko wane ya hana kawai haka za ta to shi wannan ya faru da annabi Musa yana taba wannan mutum sai wannan mutum ya fadi yayi ya mutu sai ce haza min amali shaytan to amma karatu ne annabi Musa sai ce innahu aduwwun shaytan maki ne ga bani adam mudillul rubi mai batarwa ne ga 'yan adam mai nan fata. wanda batarwar shaytan a fili take domin da ka kalla za ka ga mutanen da shedan ya batar da su wanda batarwar shedan ce ka ga mutum baya jin kunyar kisan kai idan ba batarwa irin ta shedan ba ta ina ne dan adam zai saci dan uwansa dan adam ya aje ya buga waya ce a kawo mar kuɗi ai kaga san shedan innahu aduwwun mudillun mubin shedan mai ne na dan adam mai batarwa wanda sa bayyana take domin ga yanan yana yi a zahiri ana gani muna roƙon Allah ta'ala ya tare mu daga shi nan, to menene ake ce ma khutuwati ma yi khutuwati shaytan wato menene hanyoyin shaytan akalla yana da kyau mutum ya san hanyoyin shaytan domin yayi yi kafansan imamu qatada da imamu saddi sun ba da fatawa iri daya cewa kullu ma'siyatin lillahi fa hiya min khutuwati shaytan duk wani saban Allah duk abin da za a yi a saba wa Allah to bin hanyoyi na shedan ana ganewa duk wani abin da za a yi a saba wa Allah wannan abin ya zama bin hanyoyin shedan fatawar imamu qatada da imamu saddi wa qala ata tabi'i ata ibnu abi rabah Allah ya masa rahama yace wa kullu ma ana sunan wa shara'i min al-bid'i wal ma'asi فهي من خطوات الشيطان kai duk abin da yake ba sunnar manzon Allah ba sannan abin nan ba shari'ar Allah ba ne duk wata bid'a da ake aikatawa da saban Allah zayyanawa ne na shidan ana ganewa ai Allah ta'ala zai kawo maka ibada mai sauki sai shedan ya amsha ibada mai sauki a hannunka sai ya baka bid'a kai yi kana wahala kuma ba lada sai zuri an gane kuwa misali manzo sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan kalmomi guda biyu suna da saukin fada a harshe ba su da wahala amma a mizani ranar tashin alkiyama suna da nauyi in ji manzon Allah sai ya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan shine zikiri jama'a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim maimakon mutum ya samu inuwa ya zauna yanzu ya samu aiki ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ce a'a ba haka ake zikiri ba sai ya ce shine zakiru sai ya shiga tsakiya Allah ya taihu ya yi ta ƙara ya yi ta zuba ya yi ta wahala kai hatta kai yanzu ana zikiri ku faɗi dan annabi ana gane ku zungura dan annabi ku mulmula dan annabi kaji wannan shedan ne ya raya musu wannan kuna gane magana malamin nan mutum yana faduwa a ƙasa yana birgima yana jin ciwo yana juyawa wani ba ya kare ce to ai wannan shine addini ga addini da manzon Allah ya kawo ne saukin saukakawa ana gane waye. ga kuma wannan shaydan ya kawo mutum manzon sallallahu alaihi wasallama ya zo da zikiri mai sauki sai ka zo da zikiri mai wahala kaga mutum yana ta zuba wanda Allah ya ce bai sanya muku wahala ba cikin addini inna dina yusru addini mai sauki ne walan yushadda dina ahadin illa galabahu ba wanda zai tsananta addini sai addini ya rinjaye shi sai ya ka ai ka ga wannan ai wahala wai mace za ka gani ba san kun kuma ganin bidiyo ba wai a duka dan Muhammadu ku kwanta dan Muhammadu sai mace ta rigingina a kasa tana juya a kasa tana juya a kasa yadda ka sauran kunkuru wai ana yin wannan ne dan Muhammadu kuna ganewa wai a mulmula dan wa dan Muhammadu a dunkura don muhammad ban san ko kun taba ganin wani bidiyo clip haka irin na suke irin duk kuna gani sai wannan shiga da ihu ya ihu ba sosai daga saudi biri yana zagayawa wai zikiri ne iya idan ya gama zagayawa sai wani ya shiga wanda wanda ake da'ira ce ga zakiru eh zakiru ne amma na shedan ba na Allah ba ba na manzon Allah dan ba Allah ya tashi ba ba manzon Allah ya tashi akwai hasbunallahu wa ni'mal wakeel akwai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai alhamdulillah kai ga littafan zikiri nan wanda manzon Allah ya yi idan da haka zikiri ne wanda zai fara yi shine wa shine manzon Allah to manzon Allah bai ba kai ina ka samu to dan haka abinda shi imamu Allah yake cewa duk abinda ba sunnar annabi ba kuna gani wa jama'a ba annabi ya koyar ba ba shari'a ba ne min albida'i na bid'o'i da mutane ke yi wal ma'asi da saban Allah wayannan su ake cewa qudwatu shaytan wanda Allah ya ce wala tattabi'u qudwatu shaytan to wayannan su ne hanyoyin da. wannan malamin bai samu ganin annabi ba amma ya ga sahabban manzon Allah ka ku ga yana kusa da wa manzon Allah gara in dauki maganar shi ne in dauki taka ana ganewa domin shi bai ga annabi ba suna yara manzon Allah ya rasu wasu kuma bayan rasuwar manzon Allah kadan aka haife su ana gane wannan ko sai suka yi karatu a hannun ɗaliban manzon Allah sun yi karatu a wajen su Abdullahi dan Abbas su Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai kaga waɗannan su ne waɗanda za a dauki addini a hannun su gani domin addinin ya zo hannun su da dumi-dumin sa ana gane wannan ai kai tsaye kenan mutumin da za ka yi magana da shi yana koya maka addini ya ce ina nan annabi ya aikata kaza a gabana kaga wannan a ce shi kuma a wurin sa ka koya ai kaga addinin ka yana da asali ana gane wannan ko to sai ɗaya daga cikin yake cewa wa qatawatu shaytani ma al-insani fi ma yata'allaqu bi ta'ami hama maslakani wannan malamin yace shi shaytan hanyoyin da yake bi wa mutum hanyoyin shaytan akan dan adam dangane da abinci to ta hanya biyu ya kamata mu ji wannan shedan yana kullo wa dan adam a bangaren abinci kawai banda wasu bangarori a bangaren abinci shedan yana kullo mutum ta hanya nawa hanya biyu ya kamata mu ji su hanya ta farko tazyinul al muharram shedan zai kawata wa mutum neman arziki ta hanyar kasab al haram samun dukiya ta hanyar mai haramun hanya ta farko kenan bihaitu yasiru ma yashtari bihi ta'ama malan muharrama ta yadda dukiyar da mutum zai sai abinci da ita ya ci a gidansa shi kansa ko da iyalansa dukiya ce ta haramu malan muharrama dukiya ce ta mai ta haramu wa huwa al-akbaru shuyu'an fil muslimina yanzu wannan abin shine abin da ya yaɗu cikin musulmi an gane ai har ma yanzu ana da wata ibara ana da wata magana da ake wai alharamu ma lam yasil ila yadi wai abinda ake cewa haram shine abin da bai kawo hannuna ba amma malam dukiya ta soka a hannuna ai ta halatta kaga wannan hudu ba ce tawa ta shi ne hudu ba shi nan ce wannan Allah ya tsawaye to da ake cewa huwa al-akthar shuyu'an fil muslimin wannan shine abin da yafi yaduwa a cikin musulmi fa innal mala yughri insa. insan kaga dukiya tana rudar da mutum ana gane wa dukiya tana rudar da dan adam yanzu ya kake ganin mutane suka koma gaba da kuɗi mutum ya kama dan uwansa mutum ya kashe shi saboda me saboda kuri ya ga waya a hannunsa ta naira dubu ɗari biyu saboda waya dubu ɗari biyu sai ya kashe shi sai ya ɗauke waya ana gane wa fa innal mala yughri insan dukiya tana rudar da mutum ta sa ya aikata komi mutum ya ga dukiya a lalita gwamnati da ya tashi rubuta za a siyo abin dubu talatin sai ya ƙara zero ɗaya sai su koma dubu ɗari uku ana gane yi, ko ya ƙara zero biyu fa inda mala yi gurin insan dukiya tana rukar da mutum Allah ta'ala shirya ta da zukatan an samu hadisi daga abi hurairah Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wato hadisin nan mai tsawo wanda Allah ta'ala ce inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban ko to a cikin wannan hadisi yace thumma zakara rajula sannan ya ambaci wani mutum yuzilu safar mutum ne matafiyi wato wato matafiyi yana kawaita tafiya ash'afa azbara mutum ne wanda yake me me ya mutsatsan gashi mai yawan kura a kansa ya mutu ya dai ilan sama'i yana daga hannunsa sama yana roƙon Allah yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji to sai manzon Allah ya ce wa mat'amuhu haram mutumin nan fa abincinsa ta hanyar haram yake samu wa mashrabuhu haram abin shansa ta hanyar haram yake samu wa malbasuhu haram tufafinsa ta hanyar haram yake samu wa qudiya bil haram kuma da haramun ne ya ci ya girma ana ganewa da haramun ya ci ya gina wannan jiki nashi fa anna yustajabu lidhalika kai ya za a Allah ya karba masa addu'a jama'a muna gane wannan abinci haram abin sha haram tufafi haram an riga an yi guzuri da mai haram ya za ai Allah ya karba mu a yau a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum biyar da ba sa cin haram a cikin ɗari ko kuna ganewa wai kuma muna tambaya ya aka rubuta za su zama lafiya wai tambaya mutu, a cikin mutum ɗari da wuya ka samu biyar waɗanda ba sa cin haram a mutum ɗari kai ne gwamnati sai ka'ida da kai za ka zo aikin gwamnati karfe takwas ka tashi karfe hudu sai ka zo sha ɗaya ko sha biyu ko karfe tara ko lokacin da ka ga dama ta tauye mudu ko baka tauye ba wannan kudin in ka cika ta halal kai wani ba zai bar wurin aikin gwamnati ta daura aure da zuwa mafi daura aure wajibi ne aikin da aka ɗauke ka ka yi aikin gwamnati a baka kuɗi shi ne wajibi misali wanda yake sana'a hannu yana gini ko tayila an gane ai ko da yake ko kanta ko da yake sana'ar hannu nan da bai je aiki ba nan yana samun kuɗi idan ya bar aiki ya tafi daura aure ya san cewa zai ji a jikin sa kuna ganewa ai to kai ko ofis ka san ko ka zo ko baka zo ba za a iya ni shi yasa ka aje aiki ka ana ganewa dan haka wannan ranar ka ci wannan kudin ka ta haram wanda zai ce ai ya nemi izini yau da makarantar islamiyya ce a ce ana karantawa islamiyya a ce an yi mutuwa za ka ko za ka daura aure in ba wani na jikinka ba ɗan ko mahaifinka duk inda ka ji an yi mutuwa ka tafi to ba ba da makaranta za ta yi ana gane ba ne ɗan ƙaramin ɓan da sassare ya fi ɗan ƙaramin kuɗi sai mutum ya rufe makaranta ya tafi fiye zuwa haka ake jini. idan mutum yana cin wannan zuciya haram zai ci jama'a muna gane wannan Abin da aka biya ka ka koyar da amana ko ka tsara wani aiki ba ka tsare ba ka tafi ɗaura aure ɗaura aure ba wajibi ba ne. idan wani ya je ya gamsar da kai kai wa ba ya ce a tara mutane wa ya ce a tara mutane wanda ya faɗa haka muke ba? ku taro mutane bare har ka aje wajibinka bare har ka aje wajibinka ka tafi wanda daga cikin rashin tarbiyya yana daga cikin rashin tarbiyya uzurin da bai kai uzuri ba sai a aje abin da yake wajibi idan aka ɗauke ta aikin gwamnati ko aikin makarantar islamiyya ko wani aiki daga cikin ayyuka yin wannan aikin wajibi ne farilla ne sai idan rashin lafiya ta kai ta kawo ba yadda kai ya ko ko uzurin da zai karbu amma sai mutum ya aka aiki na wajibi ya tafi daura wuri ya zo shi ko kuma ai mutuwa ya tafi shi ga limamin mutuwa duk inda aka mutu sai alhali zuwa a birna mutum fardu kifaya ne aikinka kuma fardu ayin ne jama'a muna gane wannan sai mutum ya bar farru ayin sai ga farru kifaya kai wani wurin ma saboda lalacewa a iya samun makarantar boko ko islamiyya mutum biyar suna koyarwa ko sai a ce yau an wayi gari an yi mutuwa duk gaba ɗaya sun tafi an bar makarantar wancan aiki da aka je yi bai kai muhimmancin wannan aikin da ake yi domin wannan farilla ne wannan kuma ba ko sunna bai kai ba an gane ai dan in kace sunna ne kana nufin annabi shi yake kuma za a kawo da ni. Allah ta'ala ya shirya ta da wallahi jama'a hanyoyin da haram yake shigowa cikin abin da muke ci yana da yawa yana da yawa kuma sai mun kiyaye yana daga cikin dalilin bala'in da muke ciki kana aikin gwamnati baka zuwa akan lokaci kudin da kake ci haram ne an dauke ka aiki baka tsara aikin ba kudin da kake ci haram ne mutum yayi kasuwanci yayi mugunta yayi hila ya ci haram dubara iri-iri ta cin haramun Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu su da ka muna kira ga ɗan uwa musulmi dangane da wannan hadisi da Allah ta'ala yake bayani manzo kuma ya kara mana sharhi cewa Allah ba zai karɓa addu'an mutumin da yake cin haramun an gane ayi ko da misali mutum ya kwana da zo aka yi karatu akan lailatul qadari a cikin khutba ko da ka ga lailatul qadari idan kana roƙon Allah in dai haram kake ci ba ruwan Allah da kai wanda yake gida yana baccin samahi ka morewa domin ba za ta yi maka amfani in dai haram kake ci kuna gane jama'a to dan haka mutum ya gane cewa zama cikin haramun bala'i wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lidhalika da ba a taba mishi ta ina haka babu to wannan yana daga cikin hanyoyin shedan jama'a shine wannan hadisin da kuma bayanin cewa tazyirul kasabil muharram shedan ya tawa tawa mutum cin haram wai wani shi mu ne a ofis sai sha biyu yake guda. karfe ɗaya kuma ya ce wai ya je lunch wai suna wani abu lunch ina za ka yace na je lunch daga nan ba ba zai dawo ba sai la'asa. an jima kuma ya sake guduwa idan ka je yawa da yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati ba aikin kake ba ba a komi wurare ɗaya ba a gane aiki kuma a ba mutum albashi ya karba shi idan aka ba ta albashi da baka je aiki ba me ya hana ka zuwa aiki ban da lafiya ka gwanon wannan ne makaru muna ganewa ko wani uzuri mai karfi amma in ba haka ba da baka je aiki ba domin wani personal interest ɗinka ra'ayinka ka fa kullum wannan ranar ka maida wa gwamnati gurinta dan ba kai yi aiki ba in ka ci wannan gurin ka ta haramu za ka yi ta addu'a ba ruwan Allah ne kamata ya musulmi su bada misali a ga suna dawo da kuɗi ƙarshen wata su ce a'a ban cancanci wannan kudin ana ganewa ne ban cancanci wannan kudin ba da haka gashi na dawo da shi eh yaya ana ganin ba zai yi ba ko to Allah ta'ala ya shirye ta da zukatan Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa wa kada kunu dafi lil kasab al muharram khawf al faqr dai wa da zai kai mutun yana cin haram saboda tsoron talauci wal juri da yunwa yanzu kaga kowa ya dage sai yayi gida kowa sai yayi mota kowa sai yayi kudi. masifar da ta same mu yanzu ba wai abinci muke nema mu ci mu zauna lafiya ba a'a kudi muke so kuna ganewa yanzu magana ce ta yi kudi kawai kuma kudin ma shaf shaf yanzu yanzu tarbiya da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wasallama in dai kana so ka gode wa Allah ka kalli na kasa da ke, kada ka kalli ne na sama da kai dan za ka furce wa mai ni'imar da Allah ya mana to daga cikin abin da ke sa mutum ya koma yana neman kudin haramun wato alkasabul muharram neman kudi ta hanya haram wato yana sawa saboda tsoron talauci da yunwa wa hada alhajis min ash-shaytan wannan tunanin kansa daga shaytan yake muna ganewa tsoron talauci shaytan ne yake cewa to ko wannan zamanin idan baka ɗebi kudin gwamnati ba har kai ritaya ka shiga uku ba shi dai kiga mutane haka ba idan kai ba baka diba ba in kai ritaya abinda zaka ci ma zai gagare ka zaka koma bara ko ba shi ne yake ba da wannan shawara ba sai mutum ya ɗebi dukiya ya ɗebi dukiya ya ɗebi dukiya eh shi ya ba shi fatawa to fa wannan kasuwancin da kuke yi kamar tsuntsu ne wata rana yana sauka a kan wata rana yana koma kan wani tunda yanzu ku kuke ci a kasuwan nan to duk abin da kuka so ku yi ana gane wannan ai dan haka nan gaba ba za ku yi ba sai dai ba abin da zai yi ba shi ba hmm. saboda ana jin tsoron kada ai talauci ana jin tsoron yunwa shine malam yake cewa wa hadal hajis min ash-shaytan wannan tunanin na cewa nan gaba zaka koma mabaracin kai ritaya ko in ka sauka daga mulki ka shiga uku shaytan ke sa maka wannan tunanin Allah ta'ala ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra domin ash-shaytanu ya'idukum al shaytan ne yake muku alƙawarin talauci shike tunatar da ku game da talauci idan neman taimako ake kana so ka bara sai shaytan ya ce maka to ba abin hannunka zai kare zaka talauci zaka shiga wani hali zaka samu kaza yaranka ba kaza din ka ta kawo maka bayanai ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fashai shike umarta ku da al-fasha idan ka ga ma'aikaci yana aikin gwamnati ana haɗa kai da shi ana ha'inta al'umma ana zalunta gwamnati babu wanda ya bashi wannan fatawa sai shedan shi ya bashi fatawar cewa zai zauna da yunwa zai sha wahala zai shiga uku da sauransu shedan yake yin wannan wal mulahid kafaratu saqidin fi qadawati shaytan a shaytan idan ka lura da yawa daga cikin mutane da ke fadawa cikin tarkon shedan fi ma ya ta'allaku bil makasibil khabitha cikin abin da ya wato ya shafi abincin da ake ci alkabi wanda yake mara kyau haka sai alkabi ba ne raha mafi yawan mutane inda suka fada tarkon shedan a wurin cin haramun ba san ko an gane magana wato idan aka dauko mutanen da shedan ya batar da su kaso mafi tsoka shedan ya batar da su ne ta hanyar cin dukiya haramun ai magana ta fito ko mafiya yawa to dama mun ce hanya biyu ce hanya ta farko shedan ya kawata wa mutum son cin haramun hanya ta biyu tazyinul muharramati min al-at'ima shedan ya zayyana wa mutum son ya ci abincin da Allah ya ce kada ya ci ana ganewa Allah ta'ala ya ware wasu abinci ya ce haramun ne kada ci to sai shedan ya sa wa mutum a zuciya son sai ya ci abinci. ka kalli abubuwan da Allah ya halatta duk a cikin dabbobi da wuya ka samu wanda naman sai kai dadin naman rago banda tsuntsaye a cikin dabbobin ni'ima ana gane wa ai to Allah ya ce na halatta maka rago tunkiya raƙumi da sauransu shanu awaki duk Allah ya halatta mana ba sai mutum ya ji shi kawai sha'awacin cin alade yake yana so ya ci alade yana so ya ci biri ana gane ana so ya ci jaki abinda Allah yake baya so a ci sai nan ya kawata wa mutum a ransa son ya ci wannan abin shi dai yana so ya ci naman kare ya ji abinda ake ci me ake ci a naman kare bari in ci naman kare in ci bari in ci naman alade bayan Allah ya haramta mashi yana cikin hanyoyin da shi ne yake biyo mutane abubuwan sha ga sunan Allah ya halatta su da yawa mafiya yawa zuma ne ruwa ne ga sunan da yawa sai mu ce a'a ni dai ina so in ɗanɗana giya in ji abin da ake ci ana gane wa saboda shi nan ya tsawata mai ka ga giyan nan akwai daɗi daɗi gare ta ɗanɗana ka shi shi kuma sai ya so ya ɗanɗana to yana daga cikin hanya ta biyu kalkhinzir kaman ainihin alade wal maita da sauransu ne wa huwa aqallu huquqan min alladhi qablahu duk da mutane ba su cika fadawa nan ba zaka samu a cikin musulmi 100 da wuya ka samu guda goma masu cin alade amma a cikin musulmi 100 da wuya ka samu biyar da ba su cin haram kuna ganewa an fi fadawa tarkon farko fiye da wannan a cikin musulmi ɗari da wuya ka samu goma masu shan giya a cikin musulmi ɗari da wuya ka samu ƙwara goma masu shan giya yana da wahala a cikin ɗari amma a cikin ɗarin nan da wuya ka samu ƙwara biyar da masu cin haram ta hanyar da suka sani ma kila ko wasu sani imana shaitan ya fi cin nasara wurin a ci haramun akan yadda yake samun nasara wajen a ci haramun ta ɓangaren abinci ko ta ɓangaren abin sha لأن المحرمات من الأطيبة خبائث ومن أبوه أن الله يحرم تا تتوتاني منها واتو إناني واتو تنفر منها الطباع السوية tunani mai kyau yakan guji in dai mutum yana tunani mai kyau zai ji baya da sha'awa a dade baya da sha'awar cin naman biri ko naman jaki bai da sha'awar giya saboda tunaninsa yana da mai yana da lafiya duk wanda kaga yana cin abin da Allah ya haramta tunaninsa ne bai da kyau Allah ya sauke qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya Allah ya ji kansa yake cewa fa inna ma uzina lin nas an ya'kulu mimma fil ardi fi Allah ta'ala ya ba mutane dama su ci abin da ke bayan ƙasa da sharadi guda biyu an yakuna tayyiban wa an yakuna halalan duk abin da zaka ci ka tabbata abin nan tsayin ne abu ne da dada shine abin da Allah ya hana wato abin da Allah ya ce a ci da dada abin da Allah ya ce a ci wa an ya yakuna halalan kuma ya zama Allah ya halatta shi ya zama da dada ya zama Allah ya halatta duk abin da yake ba da ba ne to Allah baya halatta shi jama'a muna gane wannan Guda da haka Allah ya bada izini a cikin guda biyun nan wa zamma ahlul kitabi fi ittiba'ihim khatawati shaytan Allah ta'ala ya zargi ahlul kitabi saboda bin ainihin hanyoyin shedan fil kasabi wa ta'am wajen hanyar neman arziki da kuma abincin da suke ci to ahlul kitabi sun ƙetare iyaka sai Allah ya zarge su Allah ta'ala ya ce wasalhum adil qaryati allati kanat hadiratul bahr alhum adil qaryati يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إيه. يوم سبتهم شرعا tabaraka wa ta'ala ce wasalhum adil adil qaryati allati kanat hadirat al tambaye su game da wannan alƙarya wani gari na yahudawa kanat hadirat al garin yana kusa da teku ga garin ga rafi zaka samu duk mutanen da gidajen su ke kusa da rafi zaka samu a cikin su akwai masunta da yawa ana ganewa ko su ma waɗannan mutane irin waɗannan masunta din ne sana'ar su ita ce sana'ar su kamun kifi to shine Allah ya ce ka tambaye su in ya aduna fi sabki lokacin da suka ketare iyakar Allah dangane da ranar asabar izatihim hitanuhum yawm sabtihim kifaye na zuwa musu ranar asabar shur'an da yawa adadi ne yawan gaske Allah ta'ala ya ce kullun su kamun kifi amma banda ranar asabar ran asabar abai idan asabar ta zo sai Allah ta'ala ya kawo kifayen da yawa ga sunan suna tsalle a gefen ruwa suna tsalle ana ganin su shur'an wa yawma la yafituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba ba kifayen ai talalibe da kyar a hada na ce tebare ana gane wannan ai to sai suka ketare iyaka me suka yi suka ce to tunda asabar aka ce ranar juma'a mu kafa tarko mana ranar asabar ya kama ranar lahadi mu kwashi wannan shi ake ce mahila wayau kenan ko dubara kenan wanda wannan dubara ita ta halakar da mutane da yawa kaga dai ta halakar da ma'aikatan gwamnati ta halakar da ƴan kasuwa ta halakar da malamai kai hila ba wanda bata halakar ba mutum yayi dubara ya halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta a dubarance jama'a muna gane wannan ta gwada shi ake cewa me dubara to sai suka yi dubara suka ci gaba da kamun kifi ranar da Allah ya ce ka ai domin kifi ya shiga tarko ne an kama shi rana a kaba sai a bar shi a tarko sai ranar lahadi a cire Allah kuma yana kallon su yana ganin abu da suke sai Allah ta'ala ce kazalika nabluhum bima kanu ya'malu haka nan muka jarabce su da abin da suke aikatawa abin da kuka ga suna yi Allah ta'ala ce jarabawa ce muke yanzu wannan kaga zargin su Allah yake yi sun me halatta abinda Allah ya haramta to mu ma Allah ta'ala ya gaya mana cewa kar mu bi hanyoyin shedan gurin halatta abinda Allah ya haramta shi ko mu haramta abinda Allah ta'ala ya halatta an samu hadisi daga Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace qatala Allahu al-yahud Bazan Allah yake Allah ya tsine wa yahudawa haka manzo Allah ya faɗi inna Allah azza wa jalla lalle Allah ne girma da daukaka lamma harrama alaihim shuhumaha ajmalu da Allah ta'ala ya haramta musu ainihin wasu dabbobi Allah ta'ala ya ce kada su ci wannan man kaman dabba kaza a ce su ci naman amma man haramun ne ana ganewa ai da Allah ya haramta musu to daga nan ajmaluhu sai suka ainihin taskace shi suka tara man ba uhu suka saida shi fa akalu samanahu suka ci kudin anan abin da ake so mu gane shi Allah ta'ala ya haramta cin dabba kaza tunda Allah ya ce kada a ci alade misali to yanzu sai a samo alade sai a tatsa man jikinsa sai a kai kasuwa a sai da man sai a ci kudin ba a dai ta alada ko bari Allah ya ce an ci abin da ya rabu to ba ta alada amma an sai da man alada an ci kudin da ba shi ke ce an kitin buri kaga ai ba shi da karin magana haka ko to yanzu Allah ya ce kada a ci maiwan jikinsa to sai suka tara man suka sayar sai suka ci kudin yanzu an ci me abinda Allah ya hana an yi kenan amma an yi hila an yi dubara an yi wani irin wayo dubara ke wayo ke wannan yana daga cikin abin da yahudawa suka kawo wa duniya idan abu haramun ne sai a mai dubara haramun ne ka bani bashi na naira dubu goma in biya ka da dubu sha biyar wannan ai haramun ne a malamai sun yi wa'azi sun ce haramun ne ya kamata bari sai mutum ya je kasuwa ya siyo buhun shinkafa sai ya zo ya bani buhun shinkafan nan a dubu goma sha biyar idan na karba a dubu sha biyar to ni ba shinkafan nake so ba kuɗi nake so to shi kuma in ya ban kuɗi ya san haram ne sai ce to yanzu ya ban shinkafa to tun da yanzu ya bani shinkafa sai ce to ina son in sai da shinkafa sai ya sake dawowa ya sai shinkafar a dubu goma ni ya bani shinkafar bashi a dubu sha biyar ƙarshen wata zan biya shi yanzu ya kirga dubu goma zai bani tunda ya kware a wurin wayo har wayen shi ya zarce na Allah don haka zai wa Allah dubara to yanzu gafarta malam wannan kasuwancin ba wai dole sai an wa Allah wayo me Allah ta'ala ya ce game da bashi ayar bashi a cikin alqur'ani take mutuntai bashi taimako ne jama'a yana daga cikin taimako tsakanin juna wata hawan arziki wata kawa ka ɗauki bashi ka ba ɗan uwanka bashi ai yanzu idan an ba mutane bashi ba sa biya me Allah ya ce game da biyan bashi me manzo Allah ya ce je mun nika matsalul ghali zulm jinkirin wanda ake bi bashi yana da halin biya ya kibiya yayi zalunci jama'a muna gane wannan wanda ya anshi bashi ba da niyyar biya ba manzo Allah ya ce barawo ai kaga duk bayanin da za a in dai mai imani da ai an gaba yi mashi bayani wanda zai tsorata ya biya bashin nan kuma mun ji cewa manzon Allah baya yin sallah ga mutumin da ake bi bashi da sauran dalilai jama'a muna gane wannan dan haka in zaka taimaki mutum don Allah ka bashi bashi ka bashi kuma bashin ba da riba ba ba da ruwa ba ba sai ka bashi buhun shinkafa dubu sha biyar ba ka siya a dubu goma ko ka bashi a tabbatin mu ashirin ka siya a dubu sha biyar ba san ko kuna lura da wannan a ofis ofis ba irin dubara da ake yi wasu mutane sana'a su ba kenan hila to wannan ya koyo wannan karatun ne daga malaman sa yahudawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masu wannan aikin yahudawa ne Allah ya tsine mai yahudawa da Allah ya haramta cin mai na wasu dabbobi sai suka tara man suka kai kasuwa suka sayar suka ci gudun. bi ma'ana suka wa Allah ta'ala dubara wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 1500 da 83 yana cikin sahihul musnad na imam al-wadi'i hadisi na 656 ya zo cikin sahihul tirmidhi hadisi na 1297 Allah ta'ala yake cewa man yantakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina baya kaɗan Allah ta'ala yake cewa sallallahu la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha إن يدعون من دونه إلا إناثا فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ku yayi nan shedan da muke magana akan sa wanda Allah ta'ala yayi yace kar mu ba hanyoyinsa Allah ta'ala ce in ya dauna illa ilaqa yake cewa la'anahu Allah Allah ta'ala ya la'anci shedan wa qala yace la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wannan shine abin da nake nema shedan yayi alƙawari a gaban Allah kaga bayin nan naka sai na kwashi ka sona la attaqidanna min ibadika nasiban mafruda sai ce wala udillannahum wala umannahum bayan Allah ta'ala ya tsine wa shedan shedan yace zan kwashi ka sona cikin bayinka ya Allah wala naho zan batar da su wala umanniyannahum shedan yace zan sanya musu buri yanzu wannan zamanin yaro karami ma buri gare shi ana gane waye zan sanya musu dogon buri kaga mutum da buri ba iyaka mafi yawan hawan jinin da ke kama dogon buri wala umanniyannahum shedan yace wallahi waɗannan bayin naka sai na sanya musu dogon buri wala amuran lahu fala kunna azanal anani sai na kawata musu yanke kunnan dabbobi da tsaga kunnan dabba da yanke kunnan dabba da sunan sheda sai na sa suna yin wannan zalunci wala amuran lahu fala yughayyirunna khalqallahi da sannu zan umarce su su rika canja halittar Allah da sannu zan sa mutum ya canja halittar Allah ya koma wani abu daban ba yadda Allah ya halitta shi mutum ya je injin a tsara mai tsawon hanci ko a sa mai baki-baki a bakinsa ko ya je a mai wani abin da yake ganin Allah ya gaza wurin halittar wala amuran nahu fala yughayyiru khalqal lahi sai Allah ta'ala ya ce duk abin da shedan zai yi wa man yattakhidhu shaiɗa shaytana waliyan min dunillahi duk wanda ya riki shaiɗan a matsayin ne waliyinsa a matsayin masoyinsa ya bar Allah faqad kasira kusranan mubina wannan mutum yayi asara asara mai girma to da yake hanyoyi biyu shedan yake bi na farko a alkasabil muharram kawata mana cin abin da yake haram abu na biyu kuma kawata cin abin da yake haramun na bangaren al'afima bangaren abin da ya shafi abinci idan aka ce akilul halal cin halal Allah tabaraka wata'ala da ainihin cikin aya yace ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi sai ce ne halalan tayyiban Allah ta'ala ya ku mutane kullu ma fil ardi halalan fadin Allah da yace halalan to Allah ta'ala ce yas'alunaka ma za uhilla lahum yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat Allah ta'ala ce yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayarka wai me Allah ya halatta musu tunda an ce su ci me halal to me Allah ya halatta kul ka gaya musu uhilla lakum tayyibat Allah ya halatta muku dada dan abubuwa Allah ya halatta muku me dada dan abubuwa idan kana neman sunayen abubuwan suna cikin suratul ma'ida a karkashin ayar nan mai tsawo wato qurrimat alaykumul maytatu idan ka kai karshen wannan ayar to duk abin da baya cikin wannan ayar shi yana cikin abubuwan da yake halal domin halal ya fi haram yawa da Allah ya tashi sai ya ambaci haramun kadai sauran sai ya ce menene halal jama'a muna gane wannan sai Allah ya ce qul uhilla lakum at ka kace na wato na halatta muku abubuwan da suke dadada da fadin Allah ta'ala al-yawma uhilla al-yawma uhilla lakum tayyibat al-yawma uhilla lakum Allah ta'ala ya ce al-yawma wannan aya ta sauka ne a filin Arafa a ainihin hajjin da manzon Allah ya na farko kuma na ƙarshe hajjin bankwana Allah ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum tayyiba daga yau na halatta maku dada dan abubuwa ana gane wannan dada dan abubuwa menene dada dan abubuwa da mun ji fassara abinda baya lalata jiki kuma baya lalata hankali ana ganewa ai Allah ya ce to daga yau na halatta muku waɗannan kenan ban halatta muku abin da yake lalata jikinku ba da kuma abin da yake lalata haƙuri likitanci ya tabbatar da duk mutumin da yake cin alade yana kamuwa da kansa yana kamuwa da cuta iri-iri likitocin da ba musulmi ba suna bincike duk mutumin da yake cin alade kenan alade yana cikin alkaba'ir yana cikin munanan abubuwa don haka Allah ta'ala ya daga cikin abin da ya haramta hada hada alade sai ce daɗaɗa waɗanda babu haɗari sannan ba barazana ga lafiya su ne a tsayi ba su ya Allah ce al-yawma uhilla lakum tayyiba na hana ta muku daɗaɗan abubuwa da faɗin Allah ta'ala da yace fa kulu mimma razaqakumullahu sai yace halalan tayyiba wa kulubin ma razaqakumullah to ku ci cikin abinda Allah ya azurta ku da shi me za mu ci ya Allah halalan tayyiban ku ci halal jaddada idan kun ci halal din ma washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun sai ku gode wa ni'imar Allah in kun kasance Allah kuke bauta domin dole ka gode wa Allah da ya baka halal dole ka gode wa Allah da ya baka arziki jama'a muna gane wannan dan haka ku ci duk wani abin da Allah ya halatta halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun suratul nahl aya ta 114 da fadin Allah ta'ala da yace kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tasagaw fi min tayyibati ma wataala yana magana da annabi Adam da matarsa ku lokacin da aka sauko da su duniya kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga ainihin daɗaɗa da muka azurta ku da shi wala gaufi fihi kada ku yi girman kai ku ƙetare iyakar ubangiji fa yahilla alaikum ghadabi fushi na zai sauka akan ku ji Allah in dai mutane suna ƙetare abin da Allah ya halatta zuwa ga abin da Allah ta'ala ya haramta yanzu fushin Allah zai sauka a kansu kamar dai irin halin da muka shiga a yanzu sakamakon abin da hannun mai jawo wanda wannan haka yake shi ina an abaina ana sai ka san abin da ke samun mu na wulakanci da kankanci da kashe-kashe da mace-mace da matsaloli kai ka san akwai alamun fushin Allah a kanmu dan ba haka iyayenmu suka rayuwa wannan masifar sai dai mu ji labari a rediyo cewa an sace mutane an yi garkuwa da su da labari muke ji da labari muke ji an kai harin yi kaza an sace mutane amma yanzu ba abin ya zama ruwan dare ga Maduniya. to don haka Allah ta'ala ce fa yahilla alaikum ghadabi fushi na zai sauka a kanku wa man ya'lil alaihi ghadabi duk wanda fushi na ya sauka a kansa fa kadawa wannan ya riga ya bace ya riga ya karkace Allah ta'ala ya shirye ta da sai fadin Allah ta'ala ya ayyuhar rusul kulu ila tayyibat eh. annabawan Allah Allah ta'ala ya kira su gaba ɗaya manzanni yace ya ayyuhar rasulu ya ku manzannin Allah aikin da kuke aiki ne mai tsarki kulu min tayyibat kulu ku ci daga wa amalu salihan kuma ku yi aikin kwarai inni bima ta'maluna alim Allah ta'ala ce ina sanar da abinda kuke aikatawa tabbas an samu hadisi na Jabir da Abdullah Allah ta'ala ya gara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata neman arzikin kana ganewa ku ji tsoron Allah ya ku mutane manzon Allah ne ke wa'azin da kansa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyoyin neman arzikinku fa inna nafsan lan tamuta hatta tasawfi rizqaha babu wani mutumin ba wata rai da za ta mutu ko mutum ko dabba face sai ya gama cinye arzikinsa manzo Allah ya ce rai ba zai taba komawa da Allah ba sai ya gama cinye arzikin da Allah ya yi mm. idan mutum ya gama cinye arzikinsa duk likitan duniya ko ya tura mara abinci sai abincin ya fito domin kin saukarin ka ya riga ya gama cin abincinsa mala'ika ya yi sallama da shi abincin da Allah ya sanya maka a wannan duniya na raki da duniyan nan na gaba saura da ya rage da haka ba za ka sake cin komai a duniya ba ka ga tafiya ta yi aiki na kanka ya gani wanda ke kula da abin sha shi ma yazo ya sallama wanda ke kula da kaza shi ma yazo sallama wanda yake zuwan karshe shine wanda numfashi ke hannunsa aikin numfashi shine aikin sa wanda zai zo ya fara ciro ran bawa tun daga kumbarsa har sai ya fito da ransa ta cikin bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar da kuke neman arziki rai ta sani ba za ta koma ga Allah ba sai ta gama cin abincinta wa in abda anha koda arzikin yayi jinkiri kila ka shekara 20 a Abuja kaga har yanzu ba abin da ka kulla kace kai in fa ban yi da gaske ba zan zama dan rakiya dan haka ni ma barin bullo ta ta. ko ba haka ba wa in abda'aha ko da arzikin yayi jinkiri in ji manzon Allah yace tabullah duk da haka ko arziki yayi jinkiri bai zo maka ba ka ji tsoron Allah har yanzu ya kai bawan Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata neman arziki khudu ma halla wa da uma haruma ku karba abin da ya halatta ku ci abin da ya halatta ku bar abin da ya haramta yanzu manzon Allah yake ku ci abin da ya halatta ku bar abin da ya haramta manzon Allah yana gaya mana cewa duk abin da ka je ka nema ta haramu wallahi da za ka yi hakuri zai zo maka ta halal sai dai kuna gaggawa duk abin da ka ci ta hanyar haram wallahi idan ka yi hakuri sai ya same ka ta hanyar halal in ji manzon Allah domin arzikin ka Allah ka ba mu hakuri hadisin yana cikin sahihu tarhib wa tarhib hadisi na 1698 yana cikin sahihu ibn hadisi na 1756 yana cikin sahihu jami' sagir hadisi na 2742 har yanzu an samu hadisin numan ibn bashir wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi kowa ya san shi innal halala bayyinun halal a bayyana take wa innal harama bayyinun ita ma haramun abini take wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa ba su bayyana halal ba kuma ba su bayyana haramun ba su ne suna da rikitarwa tsakanin mai tsakanin halal da haramun ji manzan Allah ta yake cewa la ya alamu hunna kasiru ta da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba sai manzan Allah ya ce ta kashi buhari duk wanda ya kiyaye abin da bai san kansa ba halal ne ko haram bai tabbatar ba to wanda ya kiyaye irin wannan din ba faqadin sabara al-dinihi ya kubuta da addinin sa wa irdihi da mutuncinsa sa wa man waqa fi shubuhati wanda ya fada cikin shubuha abinda bai tabbata halal bane a wurin ko haram sai ka fada kaci manzo Allah ya ce waqa fil harami ya afka cikin haram wanda ya mana misali da makiyayi ko wanda yake kiwo bakin gona da wuya idan bai afka ya ci gonar nan to haka wanda yake kiwon sa bakin haram da wuya yake ci haram din da aka bazo sallallahu alaihi wasallam ce wa kafil haram wannan hadisin yana cikin muslim hadisi na 1599 hadisin yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 2726 har yanzu an samu hadisin abi hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lalle allah ta'ala mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina allah ya umarci manzanni allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi me allah ya umarci manzanni da shi malam ya karanta mana aya ya ayyuha rusul kulu min tayyibati ko ya ku manzanni ku ci tsarkaka ku ci dada dan abinci ku yi aikin kwarai to ya ku mu'minai kuma ku yi koyi dawa da manzanni ku ci dada da ku yi aikin kwarai jama'a muna gane wannan ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati wa amalu salihah sannan ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyiba kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kuma imani ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi wannan hadisi da Allah ta'ala ya ce baya karba sai mai tsarki in dai kudin haramun ne ko kai aikin Allah da shi ba lalle bane Allah ya karba sai dai ta da zaka samu ranar tashin alkiyama ka kashe kudi ta hanyar da ya dace domin Allah zai maka tambaya mai harshen jamo akan dukiya min aina tasabahu wa fima anfaqahu ina ka samu ina ka kashe idan ka samu ta hanyar halal ka kashe ta hanyar haram to akwai idan ka samu ta hanyar haram ka kashe ta hanyar halal to hukuncin ka kadai hanyar da ka samu banda inda ka kashe ba za a kama ka akai ba to wannan shine saukin da bawa zai samu jama'a muna gane wannan wanda ko ya samu ta muguwa hanya ya kashe ta muguwa hanya to kaga Allah ya sauke hadisin yana cikin muslim hadisi na dubu ɗaya da goma sha biyar yana cikin muktasar maqasid na imamu zarkani hadisi na ɗari biyu da takwas yana cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1717 yana cikin sahihu jami' sahih na Imam al-Albani hadisi na 2844 hadisin mu na gaba shine hadisin Rafi bin Khadija Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce atayabul kasabi amalu rajuli biyadi dukiyar da tafi zama halal aikin da mutum yayi da hannunsa kamar mesin kamar taila kamar fenta da sauran masu sana'a hannu kamar manomi ana ganewa yi kamar makiyayi da sauran aikin da mutum ya a hannunsa muna gane wannan aikin da kai da hannunka kamar misali ba iya cewa wanda ya yi karatun zamani aka ɗauke shi aiki gane shi ma da yake yi amalin rajuli biyadi ko da aikin da kafa ake yi misali kamar direba tuka mota ai da kafa aka yi misali ana tuka abin nan to shi ma dai yana cikin amalin rajuli bi yadi bazo sallallahu alaihi wasallama yace halal mafi tsarki aikin da kai zufanka aikin da kai da zufanka sannan yace wa kullu bai'in mabrur sai kasuwancin da yake kubutacce kasuwanci kubutacce wanda mai kasuwancin ya san riba ya san riba ya san halal ya san haram ana ganewa yayi ya san babin da ke magana akan kasuwanci ya yi karatun kasuwanci kafin ya shiga amma wanda ya wa kasuwanci fadawan kogi an gane a yadda mutum zai tsalle fanjama kogi ana ganewa ai kaga mutum tsalle yake zunduma to idan mutum ya yi wa kasuwanci irin wannan shiga to zai waye gari abin da yake ci ba halal ba ne. domin mai littafin ahlari ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta hukumar hukumallahi bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a cikinsa to dan haka yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yace hanyar da zaka ci halal aikin da bawaye da hannunsa sannan sai kasuwanci kubutacce wanda ya kubuta daga riba da ainihin abubuwa da suke haramun hadisin yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 1117 yana cikin as-silsila as-sahiha na Imam al-Albani hadisi na 607 to ɗan uwa wannan aya ga sauran ayan nan amma lokaci ya riga ya matsu ina yin sauri ne saboda yanayin lokaci amma tun da lokaci ya abin nan abin da muka karanta Allah ya sa mushi albarka Allah ta'ala ya ji mana kurakurai abin da muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi suratul baqara aya ta 169 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته